‘yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke cin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa Masu turare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yan Boko Haram sun zo sun kwashi yaranmu da kannenmu da iyayenmu har hatta ni kaina ma sun tafi da ni Amir ɗin zahar ya aure ni na haifa mishi a wajen sun zo sun ba mu takarda sun rubuta sunan mu sun zo sun ce ga kai ma nan baka ga kai ma nan muka mun zo mun zauna yanzu ba mu san abin da zai biyo bayan ba yau shekaran mu bakwai saurawa ta wata biyu kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne eh, makaranta ne to muna so makarantar yayi aiki za mu raba musu wannan gonakin mu ba su iri mu taimake su da ban masu kullum su dependent akan wannan abin da muke ba su shine muka su masu rare yau shirin yan kasa da hukuma na jihar Borno ne domin duba makomar rayuwar yan gudun hijira bayan da gwamnatin Borno ta fara aikin rufe sansanonin da aka ba su masauki shekaru kusan goma bayan tarzomar Boko Haram ta raba su da garuruwansu. a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina madalla masu rare yau fiye da shekaru goma da suka shuɗe kenan aka buɗe sansanonin ba da masauki ga 'yan gudun hijira a sassan birnin maiduguri da kewaye tun bayan da tarzomar boko haram ta yi kamari a yankunan ƙananan hukumomin jihar ta borno musamman a na yankin tafkin chadi Alƙalma sun nuna akwai fiye da sansanoni guda ashirin a cikin maiduguri da kewaye makare da 'yan gudun hijira maza da mata yara da manya gwamnatin jihar borno bisa tallafin gwamnatin tarayya da kungiyoyin agaji na ciki da na ƙetare ne ke ɗaukar ɗawainiyar kula da rayuwar waɗannan bayan Allah. Sai dai a 'yan kwanakin nan gwamnatin birnin ta bullo da wani shiri na rufe waɗannan sansanoni bayan da ta bullo da shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijirar. suna na kyari kaka dan jami ni mutumin manufaturi ne abu da mulkar gama zaɓin da aka ba mu ɗaya ku tafi da masau wanda yake so wanda ya ce a ya zauna a cikin gari wanda ya ce yana son auno ya tafi auno sai muka ceto mun gode musu kamar yadda suka rike mu da fari kuma mun gode musu kamar yadda yanzu suka ba mu guri muka zo muka zauna mu ji abin da muna roƙon Allah Allah ya kawo lafiya ga ƙasa mu kuma Allah ya ba mu lafiya wanda za mu koma gidajen mu ka san duk inda kai talaka an gwamnati ya ce ma ka je guri kaza ba ka da musu kuma shi gwamna ma mun gode mushi kuma inda muka zo ubangiji Allah ya tsare mu amma sauran bayani da yanzu muke irin muna jin cewa wai gwamnati ba zai kula da mu ba muka zo nan wannan kuma muna cikin mota muka ji amma wannan din ba mu ji daɗin shi ba dama mu na gwamnati ne kuma gwamnati shi ya kawo mu kuma muna roƙon shi ya ƙara kula da mu kuma inda muka zo ubangiji Allah ya tsare mu mu duka Allah ya ba mu lafiya wannan gidan da kamar aka ba ku an ba ku shi za ku dinga biyan haya ne kuma kyauta ne za ku a a'a yanzu dai sun zo sun ba mu takarda sun rubuta sunan mu sun zo sun ce ga kai ma nan baka ga kai ma nan ka mun zo mun zauna yanzu ba mu san abin da zai biyo baya din ba eh, kana da yara yara na guda bakwai ne da mata na takwas zani da kai na tara mamman nur m aji daga abadam local government shekarun ku nawa ne kuke a zo ne a sansanin yan gurin hijira yau shekaran mu bakwai saurawa ta wata biyu to kamar ya rayuwa ta kasance gare ku kuna zaune a waɗannan sansani babu dadi babu dadi rayuwanka kai kaɗai kake tafiya da shi tukunna ka zo kana hannun mutum ya yi haka ya yi haka amma alhamdulillah gwamnati ya kula da mu iya bakin gwargwadonsa. to bai tun sana'a fa ganin cewa kun inda kuke wace kila kuna dan ƙananan sana'o'i a cikin eh, sassani. da ina sai da turare to na sai da goro ma har kanwa to jarin ka san mai iyali jarin ya dan sinke yanzu ma ina da kayan sai da turare amma babu jarin bani da shi Wasu daga cikin rukunin farko na 'yan gudun hijirar da gwamnatin Borno ta sakewa matsuguni kenan. Ajiya ya wa kolo da ke zaman shugabar hukumar kula da ayyukan ba da agajin gaggawa ta jihar Borno ta yi ƙarin bayani. Haga zaman su nan ba ta kansu. Kana jira kowane wata mutum ya kawo maka abinci. Kana jira kowane wata mutum ya kawo maka sabulun wanka ma. To, overtime sun yi kokari gwamnati ma ta yi kokari wanda suke taimakon mu masu yi kokari kungiyar agaji ma a zan kusan ana wannan abun kusan shekara sha biyu dole a yi tunani yadda za a canja al'amarin kaga inda suke zaman nan wurin karatu ne eh, makaranta ne to muna so makarantar ya yi aiki wurin nysc yan bautan kasa ne to shi yasa muna so mu canja mu ga al'amarin amma ba ma so mu zauna can ma aikin shi ya ragu su ma ba su da yancin kansu ba su da abin ta kansu kullum suna zaune suna jiran gwamnati don ba daɗi. To nan gaba a cikin shirin akwai bayanin wata matashiya da ta kukuta daga dajin Sambisa a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah da mai ta dota, da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan Madalla. Masu rere filin 'yan ƙasa da hukuma ya zanta da kwamishinan noma na jihar Borno injiniya Bukar Talba akan wannan batu na makomar 'yan gudun hijira da ake sake wa matsugunni. Su ɗari ne wanda suke bokalis za su komo nan sauran uh, 263 za su tafi damasak ne wannan su suka yi da suka ce su sun fi son auno shi muke kawo su nan yanzu nan kuma yadda muka yi tsare da sai da muka je muka sassa muka ce kowa ya faɗi wajen da zai ke so aka ruta su akwai wanda suka zabi cikin gari su kaɗan ne akwai wanda suka zaɓi damasak akwai wanda kuma suka zabi auno yanzu wanda suka kawo auno muka fara. ya batun abinci fa abinci akwai sema kaga sema dama muna rajin in kowa samu su akwai kudin da aka ce a basu sai a basu abincin da zai kai su kamun a yi shirin noma haka wannan abinci za a dinga basu kowane wata ne kamar yadda aka saba lokacin da suke sansanin yan gudun jira ba haka bane dama yanzu muna so su koma gona ne muna da mega farm a nan auno dama muna sa IDP da swap ne so yanzu za mu raba musu wannan gonakin mu basu iri mu taimake su da ban masu kullum su dependent akan wannan abin da muke basu shine muka kawo su kuma insha Allah bana za a yi noma da muna da about 500 ah, hectares a nan amma yanzu mu bude zama kamar 800 ko 900 hectares insha Allah mun ce wannan su yi zuciya su zauna su yi noma don Allah mu jan depending akan abun cin kyauta wannan sai dai hakan na faruwa ne a daidai lokacin da yan gudun hijirar musamman ma mata ke ci gaba da kokawa akan makomar rayuwarsu da ta 'ya'yansu sunana hafsa dalle daga bakasi lokacin da muna kauyen mu da muka hijira a ina ne kauyen naku sunan kauye ana kiran shi kawurum haka yan boko din sun zo sun kwashi yaran mu da kannen mu da iyayen mu har hatta ni kaina ma sun tafi da ni amir din har ya aure ni na haifa mishi a wajen to daga baya na samu hanya yan jami'an tsaro sun je sun mu koma na mu koma can suka zo da mu sai aka taho mu da daga cikin kam din aka karbe mu a cikin gaggawa shine muka samu zama a ciki akwai iyayenmu da yawa wanda an tafi da su da mazanmu da matanmu da gwamnati za ta ci da Allah ta taimaka mana a dawo da yaranmu da kuma manyanmu wanda muka rasa su muna kin ce kamar an kashe miji ko an tafi da shi ne eh an tafi da shi har yau ba labarin shi kuma lokacin da aka kai ki can inda suke amir su ya aure ki eh. shekaran ku nawa da shi ni da shi shekaran mu biyu ne shekaran mu biyu ne tukuna na samu hanya na fito to sai ai kika samu kika fito ya abin ne na samu na fito don akwai ɗaya daga cikin su ya ce gaskiya na jin tausayi na in samu hanya in fita don yarinya karama ce in koma cikin iyayenmu ko da na rasa miji to daga baya haka sai yau gobe mu tashi kwana mu tashi gobe mu tashi haka muka samu zuwa cikin maiduguri sai daga aka kawo mu cikin kanmu yanzu haka muna a bakasi na bakasi kam to ake daukar nauyin ku eh wanda yake daukar nauyin mu shine gwamnati kuma da tare da tallafin yan nema ko zan ce sema kin ce kamar shi Amir din da aure shi yanzu ina yake Amir din shi yana can wajen su yana can inda yana yana da ransa visa sa haka eh yana cikin samisa eh. da ransa kina samun labarin shi a'a ba na samun labarin tunda akwai danki a wurin sa kamar yana tantaban ki haka batun abinci da sauran su abinda za kula da yaro? A'a babu. To mijinki na farko din kun haifu da shi? Ba mu haifu da shi ba muna tare ne bai wuce kwata kwata auren mu wata uku ba haka tafi da ni. Yanzu fitowar ki zuwa birni shekara nawa? Yanzu fitowa na birni bai wuce shekara ɗaya da wani abu. Muna a cikin kamu gaskiya zan ce muna shan wahala ba ma shan wahala babu yadda muka iya to shi gwamnati da kanshi yake ba mu abincin ma gashi wannan wata ya riga ya rage abinci kowa yana shan wahala yara sai kuka suke akan rashin me za ku cewa gwamnati muna so da Allah ta zo ta taimaka ya zo ya taimaka mana muna neman taimako da yaranmu da kuma mazajenmu da kuma sauran mu gaskiya muna shan wahala a cikin kam gashi yara ba su karatu ba mu da ba mu da karatu mun zo muna shan wahala malama Hafsat Ali kenan wata matashiya da ta kubuta daga dajin Sambisa kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita. da rashin aiki daga yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman haruna dauda biyu mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu